Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsarkake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka. Na shi la'akhirata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 wannan ma wani fasali ne malam ya ce wa tulifa an samu saɓani fi ismatihim a cikin kariyar annabawa baki ɗaya minal ma'asi na daga abkuwar wato laifi ƙabalar nubuwati kafin annabci shin kafin a ba su annabci wai wato sun wani zunubi ya same su sun yi wani abu na ba daidai ba ko ku a'a ba su yi ba to mm-hmm. famana aha qaumun wasu mutane malamai suka ce ai tun kafin ma a ba su annabci ma wannan ma bai halitta a gare su ba la ya juzo ko wajawaza ha akharuna wasu kuma daga cikin malaman suka ce a ja'izi ne oh. eh, kafin a ba su annabta hmm. ja'izi ne a samu kuskure tare da su to eh. wasahihu insha Allahu tanzihuhum min kulli aibin wa hmm. ismatahum min kulli ma yujabu raiba na'am malam yace wa sahihu ka zance ne mafi inganci insha Allah ko hmm. eh tanzihuhum tanzihuhum tsarkake su ko min kulle aibi daga kowane irin aibi daga kowane irin laifi ko zunubi mm. wa ismatuhum da ismar da suke da ita mm. min kulle ma yujabun raiba daga duk abin da yake wajabta kokwanto duk mm. wani abu da za su aikata na aiki eh. wanda zai iya sa kokwanto ga ga wato mutanen da suke tare da shi da su kafin a ba su ma'amnabci babu wannan suna da wannan isma ɗin mm. mm. fa kaifa mm. wal mas'alatu tasawwuruha kal mumtani'u malan yace fa kaifa to ta kaka kuma za a ce wato laifi zai abu gare su kafin annabawa abin mamaki inkari kenan ai ba zai yiwu ba wal mas'alatu ita kuma wannan mas'ala ta ismar annabawa kafin annabci ta eh. tasawwuruha suranta ta akala eh. cewa ai na'i. kamar abin da aka hana ne a hankalce in an yi eh, ka suranta ta a hankalce eh. to kalmun na kamar abin da aka hana ne eh, domin idan da kafin annabci yanayin abin da ba su dace ba na sabon Allah ko don mm. aka ba shi annabci ai kaga in ya zo wannan irin wannan ɗabi'un zai yaƙa ko eh. Eh, su zai yaƙa ya ce a daina wannan baya cikin kaza baya kaza ko eh. to sai a ce a to ai da da har da kai muke yi kenan ko hmm. shine wal mas'alatu ha kalmum tana'i to hmm. fa innal ma'asi domin hayya na ma takunu ba da takarrurin shar'i na'am hmm. malam yace fa innal ma'asi domin kai ka sani cewa shi fa zunubi ko saban Allah mm. wannan wahi da hani wanda za a ce Allah ya hana kaza ya hana kaza ko eh. inna ma takunu da taqarrur shar'i ai wannan baya zamuwa baya afkuwa baya kasancewa haka sai bayan tabbatar da shari'a eh. shari'a ita kadai ce za ta ce maka wannan haramun ne wannan halali ne amma in ba ita ba ai ba wani wanda zai bugi kirji ko ya ce wannan ba daidai ba ne sai a ce to kai a gurin ka ne ba daidai ba mu a gurin mu daidai kai ko kai mutum ne mu ma mutum amma shari'a ita ce take takariri na cewa kaza daidai ne kaza ba daidai ba ne ba oh. mm. وقد اختلف الناس في حال نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه هل كان متبعا لشرع قبله أم لا وقد اختلف الناس malan ya ce malamai sun yi saɓani fi hali nabiyina sallallahu alaihi wasallama a halin wato halin annabi sallallahu alaihi wasallama ko gabal an yi ilaihi kafin a turo shi kafin a yi masa wahayi kafin a bashi annabci ko eh to wai hal kana muttabi'an shin ya to yana bi li shar'i qablahu ga shari'ar da take kafin shi amla kafin a bashi annabci mm-hmm. wai yana bin wata shari'a ce ta wani annabi da ya wuce ko ka a'a baya bin kowace shari'a ko kafin a bashi annabci mm-hmm. yana bin addini ko shari'a ta annabi isa ne ko ta annabi musa yake bi ko ta annabi ibrahim ko ta annabi nuhu wai yana bi ko kuwa a'a baya bi to malamai sun yi saɓani ya eh, za a faɗi saɓanin a nan gaba watakila hmm. a ƙala jama'atun lam kun mutabi'an da shay'in wasu daga cikin malamai suka ce a'a lam yakun muttabi'an baya bin kowace shari'a li shay'in ga kowace shari'a da ta wuce mhm. baya bin wannan shari'a eh, baya bin shari'ar waɗannan annabawan mhm. da suka wuce to wa haza qaulul jamhuru ma eh, jamhuri wato wannan cewa baya bi ko bai bi wata shari'a da ta gabace shi ba shine zancen jamhurul ulama mhm. jamhurul ulama an ce jamhurul ulama ana nufin akwai wasu kuma eh. wanda su kuma ba wannan suka faɗa ba eh. amma an aka ce ijima'i to mm. shi kenan babu wani wanda ya fita kenan jamhurul ulama sun ce ba wata shari'a da yake bi wacce ta mm. gabace shi mm. falma'asi ala hadal kauli ghairu mawjudatin wala mu'tabaratin fi haqqihi na'am malam kaga ya ya gabatar da muqaddima yanzu kuma ga natija nan oh. In dai an ce can baya bin kowace shari'a mm. babu shari'a kenan ko eh. yau wato shine sai ya ce fal ma'asi kaga dai shi sabon Allah ko zunubi ko laifi Eh. ala hazal qauli eh. abu sa wannan zance na cewa annabi baya bin wata shari'ar da ta gabace shi eh. gairu maujudatin babu ita kenan saboda haka babu wani babu wani abu da zaka ce wai tun kafin a aiko annabi wai yayi laifi ai babu shari'ar da ita ce za ta ce maka wannan laifi ne wannan ba laifi ba ko shine natijar ma'asi duk wani laifi da zunubi mai shari'a shi zai ce wannan ba daidai ba ne ko kai ka ce daidai ne in shari'a ta ce ba daidai ba ne ba daidai din ba ne ba ko to shi ne ya ce falma'asi laifuffuka da zunubai ala hazal a abusa wannan zance na cewa baya bin wata shari'a gairu maujudatin babu ita tunda babu shari'ar a lokacin wala mu'tabiratin kuma ba yin izina da ita fi haƙƙihi a cikin hakkin annabi alaihi salatu wassalam to idan ma ka ce wai yayi wani abu na ba daidai ba eh. to ai ba sunansa ba daidai din ba tunda shari'ar babu bare ba daidai din bane na'am hina izin eh. idan ahkamu eh. shar'iyyatu mm. inna ma ta ta'allaqu bil awamira wan nawahi wan nawahi izil ahkamu shar'iyyati malam yace domin shi hukunce hukuncen shari'a eh. inna mata ta ai tana damfara ne bil awamiri da umarni yi kaza wan wahi bar kaza shine kawai abunda da take ɗauka ko eh wa shari'a shari'ati ko da kuma tabbatarwar wannan nawahi da ɗin da awamir shari'a ce ta karrara shi ta tabbatar da shi sun muhtalafat jajul qa'ilina bi zai maqalati wannan wanda suka ce bai bi wata shari'a ba to sun kafa hujjoji amma su a junansu wannan ya faɗi wata hujjar daban wancan ma ya faɗi wata hujjar daban kamar yadda suka yi ittifaki babu wata shari'a da yake bi to bisu yi ittifaki kuma akan hujjar da za su kafa ba eh, Na. bi hazihi maqalati mm, mm, da wani da eh, ta sassaba a bisa wannan zancen da aka faɗa mm. fa zahaba sayfu sunnati إلى أن طريق العلم ذلك النقل نعم والموارد الخبر نعم من طريق السمع نعم جته أنه لو كان ذلك لنقل ci gaba to lamma amkana katluhu wa satruhu fil adati iz kana min muhimmi amrihi wa به من سيرته فخرج به أهل تلك الشريعة نعم ما لن يتي فذهب سيف السنة كو سيف السنة لقنيني shi dai wannan babban malami da galibi duk hujjar da alkazi iya zai kawo zai kawo tashi abubakar bakin lani kenan ko yawwa almuguni sunan littafinsa almuguni eh, sunan littafin kenan wannan hmm. mujalladi nawa ne yana da yawan gaske hmm. duk fatawa ta mazhabin imam malik hmm. dai kana neman ta kawai tafi almuguni eh, ka ji abin nan sosai eh, ko yanzu ma kana saurarar tafsirin mm, mm, sunansa fantami za ka ji eh, duk hukunce-hukuncen da za ka ji ya eh, ce ai an mai maguni ya ce kaza mai maguni ya ce kaza eh, to shi abubakar baƙin lani malamin masanin ƙur'ani ne kwarai da gaske babban malami ne a cikin mazhabin na maliku to shi ya ce ya masa lakani da saifu sunnati ko saifu lahil masalul kuwa ai manzo Allah shi ya wa Khalid ko to shi ma alqazi iyar ya masa wannan nan ya ce sai sunna ne eh, ko mm. yawwa to shine ya ce wa da wanda ake koyi da shi shi din dai yawanci din dai abubakar bakin lani firakul ummati ko eh, wanda yake jinginan al'umma za a iya jingina da shi ka dogara da maganarsa kenan shi ne wa alƙazi abubakar shi ne abubakar bakin lani ya ce ila an na ilimi bizalika to idan dai ana son ilimin sanin wannan ko mm. sanin wannan cewa annabi alaihi salatu wasalam baya bi ko bai bi wata shari'a ta wani annabi da ya gabace shi ba mm. kafin a yi masa wahayi ko mm. bizalika ko ya ce annakalu babu inda za ka iya sanin wannan dalilin wannan sai dai nakalu sai dai a gaya maka cewa annabi ya ce kaza da kaza ko kuma a ce maka masana tarihi sun rawaito ai da can annabi alaihi salatu wasalam yana bin addinin wana ne ko eh, eh. shine na kalu din eh. ko ma'ana hankali ba za ka iya da a hankalce ka ce wai ka gano haka ba sai dai a ciro maka zancen sosai a ce haddasa ni wani an wani haddasa huwa na an wani har a tike a je wanda yake suka ne sannan sai a yi da shi ne na ko ya ce wa mawaridil khabari min dariƙin sam'i ko kuma a samu gangarowar shi labarin yayi haka din min dariƙin sam'i ta hanyar labari ta hanyar kaka da kakanni ce ai kakana na taba ji ya ce kaza kakana ya taba cewa kaza har a taho a tabbatar da cewa ai da can yana bin addini kaza ko Mm. wa hujjatuhu annahu law kana zalika mm. lanqila malam mai ashafa kenan yace hujjar abubakar baqin lani a cikin wannan haka mm. annahu law kana zalika da a ce hakan ya afku an an ya bi wata shari'a din ko eh, lanqila tabbas da sai an ba an bada labarin haka ko eh, walan ma amkana katumuhu to yayin da aka samu boye wannan zance ma'ana ba a rawaito ba ba a ji an faɗi haka ba ko wasu turu da ɓoye shi ya ɓuya ba a ji wannan labarin ba a cikin al'ada ba a ji haka ba ko a cikin tatsuniya ba a ji an faɗa ba shine kaka ya gaya wa ɗansa saɗa ya gaya wa jika ai ta yi ko eh. ya ce ko al'ada ba a ji haka ba ma balle kuma a ce a naƙalu eh. waɗanda eh, malamai an yadda da su izkana min muhimmi amrihi ai wannan al'amari fa yana daga cikin babban al'amarin annabi alaihi salatu wassalam kuma a kirawaito shi in dai har yayi ya ta shari'a ai al'amari ne fa babba da bai kamata a ce ba a ji labarinsa ba inda an yi hakan ko mm, mm. shine fa hujjar baƙin lani eh, mm. wa aula maqbila bi min siratihi ko eh, to mafi a cancanta mahtubila abinda aka aka tsananta bukata ko lura da shi uta bila bihi ko lura kenan al'itina'u kenan lura da abu lura sosai ko bihi mai sirrati daga sirar annabi an lura duk wani motsin annabi alaihi salatu wasalam babu wanda ba a rawaito ba ko to kuma sai a ce wannan ba za a rawaito ba tun kafin a haife shi ma sai da aka yi ta bada labari ko ba haka ba amina tu di irin abin da ta gani da menene mm. duk sai da fa aka faɗa to wannan abin da yake muhimmi a ce wai ba a ji labarinsa ba ai bai abu ko ba ne Allah shiga batta mm. wala fakhara bihi ahli tilka shari'ati da ya bu waccan shari'ar eh. to da ahli tilka shari'ati waɗanda suke bin wannan shari'a ɗin ko eh. da sun yi alfahari misali a ce ai addinin annabi isa ya bi kafin a yi masa wahayi to da kiristoci ba su alfahari ba su ce to ku musulmi kuna wani cika baki cewa wai annabi naku ne to kafin ya zama naku ai mu namu ne Tun da ai mu da shari'ar mu yake bi kuma yanzu ya zo ya bauɗe mana ya ce wai ba a daidai muke ba da kuma ya ce a daidai muke tun da ya bi ko ko kuma na annabi Musa ko ko annabi Ibrahim ko shine wala fahara bihi alta da mu wata wacce shari'ar da ya bi eh. da sun linga alfahari kamar yadda muke alfahari mu ko eh. wala wala hata jubihi alaihi da kuma sun kafa wa annabi hujja a kansa cewa da kana bin shari'ar mu hmm. ko to yanzu ka zo da sabuwa me ya hujja ka na barin waccan shari'ar ta mu ka dawo wannan shari'ar ta mu shine wala hata jubihi alaihi kenan ko hmm. walau yi usar shay'in min zalika jumlatan Wala mi usar babu wani asar hmm. babu wani wani asari wata alama wani labari ko mun kankantarsa ko eh, min zalika daga wannan abin da muka jumlatan gaba ɗaya ma eh, ba a samu wani ba ma ko da ifin zance ne eh. cewa da gashi yake malami a shifa ya ce babu wannan eh. waza habat ta ifatin ila imtina zalika akala akwai kuma daga cikin malamai zahabar ta'ifatin wasu jama'a daga cikin malamai su kuma sun tafi zuwa imtina izalika hana wannan afkuwar hana kasancewa annabi ya bi wata shari'a kafin a bashi annabci amma su akala su ta hankali kawai suka faɗa ko oh. wancan ma da muka fita ɗina na bakin lani ai hankali ne aka yi amfani da shi ayyato amma su bari mu je nasu قالوا لأنه يبعد أن يكون متبوعا من أورفا من أورفا تابعا su suka ce ƙalo sai suka ce waɗannan ɗa'ifa ɗin li'annahu domin cewa shi al'amarin yadda yake yab'udu ya yi nisa ba zai yiwu ba an ya kuna matabu'an ya zamanto wanda ake bi man urufa tabi'an kuma da an san shi shi yake bi ga shi yake bi yanzu kuma ya zama a ce shi kuma shi ake bi ya ce wannan abu an san bayyayewa ba zai yi haka ba eh. hmm. wa banau haza ala tasinin wata kabili sai suka wannan mukaddama ce suka bayar wabanau sai suka samo natija cewa wabanau haza sai suka gina wannan zancen cewa ba zai yi matabu'an kuma daga baya ya zamo tabi'an ba sai suka gina shi alatta hasini wata kabihi mm. ko mm. abu sa wato kyakkyawan aiki da kuma mummunan aiki ko wahiyya ɗariƙatu gair sadida ko ta hasini wata kabihi kenan mm. eh, da to shine da wahiyar ɗariƙatun gairu sadida malam mai shafa ya ce wannan hanyar da suka bi Mm. su da suka yi wannan amfani da hankali ko malam ya ce san ba daidai take ba ba daidai take akwai kuskure a ciki wastinadu zalika ilan nakali kama ta kaddama ai wannan da za ku yi wannan ku ce wai wanda yake bin wani yanzu kuma ya waye gari shi za a bi wannan ba wata hujja ba ce mai kakkiya mustaqima sadida ba ya ce kawai abu guda ɗaya da za a dogara da shi shine wastinadu zalika abinda za kawai a dogara da shi a cikin wannan ilan nakali kawai a rawaito mana amma ba wani hankali ne zai tabbata hankali ba zai iya tabbatarwa ba oh. eh, a rawaito mana cewa ya bi ko eh. to tun da ba a rawaito mana ba ta kowace hanya eh. mun san kenan ba a yi hakan ba kenan Shi ne kawai ya ce ilan naƙali kama ta ƙaddama lilƙari abubakar ko a wulawa a zaharu shi ya fi fitowa fili kuma shi ya fi cancanta kamar yadda ya gabatar to waƙalat firƙatun ukura bil waqafi fi amrihi sallallahu alaihi wasallam wa mhm. tarki qatl hukm alaihi shay'in fi zalika na'am na'am malam ya ce wa kalar firkatun ukura wasu daga cikin jama'ar malamai na uku kenan ko mm. su kuma beli waƙafi ko mm. yawwa su sai suka tsaya tsakatsaki suka tsaya fi amurihi sallallahu a cikin al'amarin annabi alaihi salatu wasallam mm. su bu su ce ya bi shari'a kafin a yi masa wahayi ba kuma ba su ce bai bi shari'a ba kafin a yi masa wahayi ba shine alwaqafu kai suka tsaya tsakankani ai kaga waɗanda muka faɗa yanzu su sun ce sansan bebo ba mm. ko to su kuma waɗannan mm. sai suka ce ai su dai ba su ce ya bu ba kuma ba su ce bai bu ba hmm. eh, eh, kuma suka ki yanke hukunci bishai'in da wani abu a fi zalika a cikin hukuncin wannan to hmm. islam yuhil lam yuhil haini minha al'aqalu wa hmm? walasta bana fi ahadihima dariqul naqali hujjar su cewa kawai kowa ya shiru kan ma ka ce ya bi kan ma ka ce bai bu ba kawai ba ruwanka hujjarsu shine suka ce idan lam yuhillal wajhaini ɗaya daga cikin fuskokin nan fa babu wani wanda wanda aka halitta shi babu wani wanda aka ce wannan shine ba wannan ba a ce ya bu ba ba a ce bai bu ba sai min ha al'aqalu hankali ba zai iya tabbatar da bai bu ba kuma hankali ba zai iya tabbatar da cewa bai bun ba ko walasta bana kuma bai fito fili ba inda ha gurin ammatan wannan fi a hadihima a cikin ɗayan yayi ko bai yi ba ko ɗariƙun naƙali ɗariƙun naƙali ma bai ɗauko mana cewa yayi ba kuma ɗariƙun naƙali bai ɗauko mana cewa bai yi ba Eh, su ne shi kuma abinda suka faɗa mm. kenan ko? wahuwa mazhabu abi ma'ali wahuwa mazhabu abil ma'ali wannan shugaban wannan shine abul ma'ali ko? Mm. Eh, imamul haramaini kenan mm. eh, sa abul ma'ali shine وقالت فرقة الثالثة إنه amilan bi shar'in min qablahu yawwa wa ƙala firƙatun salisa wasu jama'a na uku su kuma suka ce innahu kana amilan bi Iman man a'a ai kafin a bashi annabci ya kasance yana yin amfani da shari'ar waɗan annabawan da suka gabace shi ne eh, kaga nan uku kenan ko eh. na farko sun ce bai yi ba na biyu su sun ce a tsaya a tsakankani yanzu ga na uku kuma su kuma sun ce ai yana bin shari'ar da ta wuce ne ko sun maktalafu a hal ya ta'ayyuna zalika shar'u amla to bayan sun tafi akan haka sai kuma suka yi sabani cewa hal ya ta'ayyanu zalika shar'u amla ko to shin ita wannan shari'a da aka ce yana bi eh, ko ya ta'ayyanu ya ayyana ya fito fili ne ita shari'ar yake bi ko kuwa ko kafa Ba'aduhum mm, an ta'yini wasu daga cikin sai suka basu ayyana ba wai wace shari'a suke bi hal ya ta'ayyanu zalika ash-shar'u amla wai ya nuna ko an gano wai shari'ar da yake bi wace yake bi to ba wa kafa ba'aduhum ala an ta'yinihi mm. wasu daga ciki basu su ayyana wato shari'ar da yake bi ba eh sun ce dai yana bin shari'a wasu kuma sun ayyana sun ce a yana bin shari'ar annabu nuhu ne domin shi ne farkon annabawa mursali shi aka fara aikowa wasu kuma suka ce a'a shari'ar annabi ibrahim yake bi domin shi ne kakansa kakan dukkanin annabawa baki ɗaya ko mm-hmm. wasu kuma suka ce a'a shari'ar annabi musa yake bi domin duk littattafan da aka sauke in ban da alƙur'ani babu littafin da aka sauka wanda ya kai littafin wato a taura da aka ba annabin musa mm-hmm. eh, wasu kuma suka ce a shari'a annabi isa yake bi domin shi ya fi kusa da shi mm-hmm. haka dai suka yi ta abu to amma mm-hmm. wasu daga ciki su ba su ayyana ba sun dai yadda yana bin shari'a amma ba su ce ga shari'ar da yake bi shi ne wannan din to eh. wa hajama wa jasara ba mm. duhum ala ta'yini mm. wa sammama mm. malam yace wa hajama wa jasara ba duhu ko Eh, wai wasu sun yi shishigi eh, eh, sun yi shishigi sun yi gaban kansu ko ba abu alatta a yi sun ayyana sun ayyana sun ce yana bin shari'a wana ne suka faɗi annabin wasan mama ko suka ƙudirce haka sun makhtalafat hazihil ila yau da wannan da ta ayyana din ta ce tabbas yana bin shari'ar annabawan da suka garbashe shi mm. to su ma sai suka saba gurin ayyanawa to wa suke bin waye bi shari'a wa yake bi to fi man kana tabi eh, a cikin wanda yake wakila nuhin to gashi nan wasu daga cikin suka ce a ah, yana bin shari'a annabi nuhu ne wakila ibrahim wasu suka ce yana bin shari'a annabi ibrahim ne wakila musa wasu kuma suka ce yana bin wato shari'a annabi musa ne wakila isa salawatullahi alaihim haka duk suka rarrabu to fa hazihi jumlatu mazabi mazahibi fi hazihi almas'alati malan alqadi yace to gaba ɗaya ma dai waɗannan su ne duk mazhabobin da suka yi magana akan wannan mm. mas'ala eh. Eh. wal azharu to fa abin da yake a fili mm. Yawwa Malam ilayhi ce yawa malan yace to mafi dai fitowa fili Abin da malam alkazi abubakar baƙin lani ya faɗa a can sama da muka faɗa yanzu eh, cewa ai ba a nakalto mana ya yi wannan ba kuma an nakalto mana abin da suke ɗaya bisa goma muhimmancin wannan ma a gurin annabi an laƙaito mana an gaya mana balle wannan abin muhimmi ko kuma ba a ji yahudawa ko nasarawa sun yi alfahari cewa kafin ya zama annabinku ai damu da mu yake ya ce duk ba to shi abin da ya ce shi ya fi azharu shi ya fi fitowa fili abin da za a ɗauka eh, wa abu ha mazahibul mu'ayyina kuma wato mazhabar da tafi nisa ga dacewa wacce bata dace ba shine wanda suka tafi a matsayin ayyanawa eh, waɗanda suka yi ta ƙoƙarin sai sun ayyana bin um, shari'a annabi nuhu ko annabi kaza ita tafi nisa ma daga dacewa da shari'a mm, ga wacce tafi fitowa ga wacce tafi aula ga kuma wacce ta yi nisa izlauka na shai'un min zalika da eh. nukila mala ya ce ya ce da a ce wannan ya abku a baya na nukila ai da an ciro mana an faɗa mana kamar yadda dai muka gabatar a gabacin muka yi cikakken bayani eh, kama mm, kamar yadda muka gabatar da shi muka faɗa waɗannan ولم يخفى جملة ولا حجة لهم في أن إيساء آخر الأنبياء فلزمت شريعته من جاء بعدها ولم يثبت أمور دعوة عيسى نعم يا إيساء يا نكو ولم يخفى جملة gabaki ɗaya ma babu wani abu da ya ɓuya fa wala hujjatan lahum kuma ba da suka nuna fi anna isa cewa ai annabi isa alaihi salatu wassalamu akhirul shi shine karshen annabawa falazimat shari'atuhu daga shi babu sai annabi ko to tun da haka ne wai falazimar tuhu man ja a ba'daha duk wanda ya zo bayan annabi isa mm. ko mm. sai suka ce wai dole wato bin shari'arsa ta lazimce masa mm. ta lazimce masa mukaddima ce idan haka ta ya zamo to ma'ana dole ta lazimcewa annabi kenan ya bi shari'arsa ko kamar yanda ai shi annabi isa da ya zo ai kaga shari'ar annabi musa ta lazimce masa ya haɗe a taura ya hada da linjila duk da ita ake aiki ko eh. to wai sai suka yi istintaji suka ciro wannan wannan abun suka ce a ba a bada da Izi lam bit umumu da a wata isa mm. alaihi salam mm. to ai da kuka faɗi haka eh, eh, ai ita kiran annabi da annabi isa yake yi da'awar da yake yi kasancewarsa mursali yana kiran al'umma ai lan bit umumu ko gama ta ga duniya ga baki ɗaya bai tabbata ba ba a ce an aiko shi ga duniya baki ɗaya ba ko to dan me za ku ce duk wanda ya zo bayansa eh. Eh, ya take da suna ta lazimce masa eh. ai shi gurin bani isra'ila kawai aka aiko shi hmm. saboda ka su ta lazimcewa duk wanda ba bani isra'ila ba a hmm. lokacin ma da annabi isa yake ba ta lazance shi da awarsa ba hmm. saboda ka hujjar da za ku bayar ku ce ai dole a ce annabi shi yana bin shari'a annabi isa ne to ai shi annabi isa gurin bani isra'ila kawai aka aiko shi eh. ba aiko shi a gurin larabawa ba eh. balisa sahihu annahu mm. lam yakun li nabiyyin da'watun amatu illa nabiyina sallallahu alaihi wasallam <laughs> alkali kenan yace balis sahihu abin da yake ingataccen zance dai mm. annahu cewa shi al'amarin lam yakun ko linabi babu wani fa annabi da yake da da'awatun yake da kira ya ah. kirawo jama'a wanda take amatan wanda ta gama duk duniya baki daya mm. illa linabi na ko eh, eh, sai ga annabi kawai shi kadai mm. duk annaba wanda aka aiko babu wanda aka aiko shi ga duniya baki daya mm. sai shi shi kadai eh, saboda ka wancan muqaddima da istintaji da kuka yi ta rushe kenan ba ita hujja oh. babu wannan hujja eh, wala hujjata aidan fil eh. akhiri hmm. fi qawlihi anik tabi millata ibrahim hanifa malan yana nan wani dai ya ƙara kafa hujja yace to in kun ce haka bala hujjata babu wata fa hujja aidan kuma dai akan wannan matsalar lil akhari ga wani wanda ya kafa hujja da faɗa Allah maɗaukakin ce sarki inda ya ce a millata ibrahima hanifa ku bi millata ibrahima ko ku bi tafarkin annabi ibrahima ko malala yake faɗa aka faɗa mana gaba ɗaya ko mm. to in an ce haka mm. ma'ana kaga ai annabi ma yana bin shari'ar annabi ibrahim mm. alayhi salatu wasalam kamar mai jayayya ne yake gayawa alkali iya ba haka ko cewa ka kabi eh, ittabi millata ibrahim hanifa ko eh, eh, eh to in haka ne ai yana amfani da hmm. da shari'ar annabi ibrahim kenan ko ولا eh, wala في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا غورن ان تتبع gurin ابراهيم حنيفا millata ibrahima hanifa كان nan hmm. Allah ya با دان يا bauchi eh. ba dan ya mutu ba eh. ko hmm. na taba jin wannan sai wata fassara mai daɗin faɗa da ya zo yana tafsiri da aka zo nan gurin shi ma yana tafanidi yana kore zancen cewa annabi da yana bin wata shari'a sai ya ce to ai wanda suka suka kafa wannan hujja mu da a zamanin mu suka zo sai mu tambaye su sai mu ce da su yanzu mu a Najeriya muna da shugaban kasa muna da gwamna muna da ciyama ko muna da waɗannan aiko sai ya ce to sai gwamna ya wani aiki a jihar sa sai ya je ya gayyato shugaban kasa. Dan a zo a buɗe wannan aiki mm. da shugaban ƙasa ya zo mm. waye mai masaukin baƙi gwamna ne ko ba haka ba shi mm. zai sauki shugaban ƙasa ko shi zai kawo masa ruwa a kawo masa lemo a kawo kaji a kawo mane duk ba shi zai wannan ba shi ne sai ya ce to yanzu shugaban ƙasa da ya zo mai taro gaba ɗaya mai jihar gaba ɗaya gwamna ne sai shugaban ƙasa ya zo kasancewar ya zo nan to shi kenan an tuɓe shi daga shugaban ƙasa gwamna ne sama da shi ko kuwa abin da yake faɗa kenan ko ya ce wanne ne ya ce da ya zo jihar ya tashi daga matsayinsa na shugaban kasa. ya ce kaga ai bai tashi ba gwamna dan an zo garinsa ne shi ne mai masauki nan ma millata ibrahima ku je ya sauke ku annabi ibrahima shi ake nufi ba wai ana nufin wai daraja annabi ibrahim ta ɗara ta annabu ba ba kuma ana nufin wai abi shari'arsa ba haka ya wannan cikakken bayani da za a iya ganewa a zamanance ko na wakalar al'akari na. kuma malam ce babu hujja ma ga wasu da suka kafa hujja da kaulihi ta'ala faɗa Allah matsaukakin sarki mm. da ya ce shara'a lakum an shar'anta muku min addini na daga addini ma wasa bihi nuha abinda annabi nuhu ya yi wasiya cewa baya na ya zamanto eh, ga addinin da za ku yi saboda haka tun kafin annabin ku ya zo annabi nuhu ya faɗa saboda haka addinin ku ko kuma annabin ku ya bi shari'a annabi nuhu ne ko hmm. wato wai ya kafa hujja mai kafa hujja da wannan فمحمل هذه الآية على اتباعهم fa التوحيد hazi هذه ayati to yadda za a dauki waɗannan ayoyi guda biyu ala ittiba'ihim abu sabunsu abu waɗannan abu abu millata ibrahima ko mm. abu ma wasabihi nuha bit mm. tauhidi malam yace aya cikin tauhidi ne tun daga farkon annabi mm. har zuwa zuwa kan annabi alaihi salatu wassalam magana ɗaya ce suke yi akan tauhidi ba a samu wani annabi da aka saba akan haka ba ko kowannen su kalmar la ilaha illallah ya zo da ita ko to shi ake nufi ku haɗu a wurin tauhidi daidai kuma daman a hakan kuke ko yawwa ba ai ana nufin shari'a ba ai shari'o'in da kansu ai sun sha babban ko eh. Eh, ta annabi musa da ya zo da ita ai kaga annabi isa da ya zo ya ce na zo wani hillalakun ma hurrama ko eh. ya faɗa annabi Musa an haramta wa bani Isra'ila wasu abubuka annabi Isa ya zo shi kuma ya ce to ni kuma an bani dama in halatta muku wani abu mm. kaga shari'o'in sun sha bamban kenan mm. amma tauhidi shine guda ɗaya tak mm. a nan suka haɗu gaba ɗaya tun daga kan annabi Nuhu har zuwa kan annabi alaihi salatu salam. ka kaulihi ta'ala ula'ika allazina hadallahu fabiha fabihudahum abtadi ko haka nan da faɗa Allah da ya ce yace ula'ika allazina hadallahu bayan an gama an gama jero sunayen annabawa baki daya mm. to a ƙarshe sai aka ce kaga waɗannan da aka ambace su mm. su ne wanda Allah ya ba su shirya mm. shirya a hannunsu take su za su shiryar da ku wa bi hudahum iktadi ku yi koyi da shiryar su ku nemi wannan shiryar sai ku shiryu ko eh. wa qad sammallahu ta'ala fihim man lam yub'as wa lam takun lahu shari'atun takhussuhu eh. to to yaquba ala qawli man yaqulu innahu laysa bi rasulin ko wa qad sammallahu ta'ala a cikin wato silki na wannan aya da aka jero a can baya ko eh. Eh, farkon ayar hmm. ah, na akwai farkon ayar na manta wa hamna ko hmm. wa hamna lahu ishaqa wa yaquba ko hmm. Kullan hadaina za ka je aya ce wacce ta jero duk sunayen annabawa mm. kusan su 25 din nan mm, mm. sai da aka jero su ko to shine anan malam ce wa gadi mallahu ta'ala fihim Allah ya ambaci a cikin waɗannan annabawan da ya jero mallam yub'as wanda ba a aiko shi ba annabci aka bashi ba a bashi risala ba ko walam takul lahu shari'atun ba shi da shari'a tun da ai sai an aiko ka za a baka shari'a annabi ne amma ba mursali ba ko shine husuhu ba shi da wata shari'a da ta keɓance shi shine yace ka Yusuf ibn Yaquba alaihi salam ko kaman wai annabi Yusuf mm. cewa shi nabiyi ne ba mursali ba mm. ala manya man yaqulu abu zancen wani su daga cikin malamai da suka ce wai laysa bi rasulin shi ba ba manzo bane annabi ne amma ba manzo ba haka wasu suka tafi amma kauli ne da ba'ifi wannan eh wa qad sammallahu ta'ala jama'atan minhum kuma Allah mm, kuma Allah ya ambaci wasu jama'a daga cikin su fi hadhihi al-ayati ko mm. a cikin wannan aya ya hmm. ambaci shara'i'uhum ko shari'o'insu kuma daban-daban shari'o'insu daban-daban a ciki ya faɗa a cikin hmm. aya. layin yumkinu jam'u ha wanda ba zai yiwu a ce sun haɗu guri ɗaya ba shari'ar da take a can daban take da shari'a a nan a wannan addinin ya farfada da dama ko fadalla annal murada to mastama'u alaihi min tauhidi wa ibadatillahi ta'ala ah. to tunda ku haka ne hmm. wannan sai nuni annal murada abinda ake nufi a cikin wannan ayoyi majtama'u alaihi abinda suka yi ijima'i su annabawan baki ɗaya a kansa mina tauhidi na daga tauhidi duk sun yi ijima'i abinda suke kira kaf tauhidin Allah maɗaukakin sarki suke kira mm. wa ibadati lahi ta'ala da kuma a bauta wa Allah shi kadai ka a haɗa bautarsa da wani eh. wannan duk wanda ya zo annabawa ga baki ɗaya eh. abinda suke kira kenan wa ba da haza a eh. halin yanzu. man qala bi man in ittiba'i hadha al-qawlu mm. fa biya sa'ir al-anbiya'i mm. ghayr na sallallahu sallama. wasallama eh, ya ce to ba da haza to bayan duk kaji wannan hujjoji fa da aka gaya maka ba hal yanzu ko ba wahali yalzamu to yanzu ya lazimci man kala wanda ya ce bi man il ittiba'i da wanda ya hana cewa manzala salma yana bi ko man irtiba'i hazal qawl ko da bin wannan zance fi sa'iril anbiya'i to duk sauran su ma annabawa su ma an musu man'i kenan ko gairi nabiyyi na sanawa ko ko sai annabi alaihi salatu wassalamu aw yukhalifuna bainahum ko kuma su kansu a cikin annabawan ma suna sassabawa wannan zai iya bin wancan ko ya bi wancan amma wancan bai bi wancan ba amma man mana al'ittiba a ƙaƙalan amma wanda ya ce annabi alaihi salatu wassalamu ba zai bi wata shari'a ba tun kafin ma a bashi annabci amma ya amfani da akalan hankali wurin kafa hujjarsa asuluhu to wannan sai ya raurana wato asalin zancen shi sai ya sa shi babu karfi sosai eh, eh, domin za a yi ta masa cani aka a ce to tunda ka ce akala bai hmm. kamata ba a ce to su ma sauran ba su ma sun boni tunda annabi mursali ko shi ma wannan annabi ne mursali hmm. ya za ka ce abu kaza bai halitta akan wannan ba can kuma ka ce ya halitta akan wancan ka ga akalan ai ba zai yi ba kenan hmm. shine fa ya daru da eh, asalin zancen nasa sai zama to yana raurawa fi kulle rasulin lamir yatin. shi eh, shikenan sai ya zamanto dole sai dai ka dora akan kowane annabi ila yatin ba tare da wani jayayya ko wani wani wani shakku ba wa amma man mala ilan naqali amma wanda ya wanda ya kafa hujja da cewa sai dai ai mana naqalu sai dai a rawaito mana ko fa aina ma tuwassira lahu wa tuqiru ittiba'ahu fa aina ma tusawwiru lahu to fa hmm. shi wanda yace haka duk inda ka kewaya ka kewayo eh. ko wa tuqarriru eh, ittiba'ahu dole shi zaka tabbatar shi zaka bi shi ne kowanne eh, idan ka ce sauran annabawa ma hmm. kaf ɗinsu kowanne da ya zo bai bi shari'ar da take gabansa ba hmm. sai ya ce ma to kawo mana naƙalu a ina ka ji waye ya gaya ma sai ka ce haddasina an wani haddasina an wani ko eh. Shi ne wannan ɗin da yake fada idan kuma ka ce a'a eh, ai wanda ya zo daga baya eh. zai bi wanda yake gabansa sai ya ce to ina ka samu ga ya mana Shi ne wannan dole sai ka bi wannan Shi ne kawai hanya mafita a gurin alkali wacce ya kafa hujja da ita mm. wa man kala bil waqfi ala aslihi eh, to wanda kuma yace kawai malan ka rufa wa kanka asiri kawai tunda dai shari'a bata ce eh ba eh. kuma bata ce a'a ba kai ma ja bakin ka kai shiru to sai malam ya ce fa'ala asali ayi daman wannan shine asalin zance shine asalin zance ba kallafa ma sai ka ce ya bi ba kamar yadda ba kallafa ma ba sai ka ce bai bi ba eh shine asalin zance ba ruwan ruwanka in kai tsayuwarka ko shine fa'ala asali to wa man kala bi wujubil ittiba'i liman qablahu to wanda kuma yace ai wajibi ne tun kafin a aiko annabi sallallahu alaihi ya bi wata shari'a da eh. ta wani annabi ta ta gabace shi shi wajibi yace to yaltazimuhu bima saqil bi saqil hujjatihi fi mm. kulli to in haka ne ya lazumce masa sai ya bibi wannan hujjar tasa ya kafa ta akan kowane annabi yadda ya kaba ta akan annabi to sai ya kaba ta akan duk sauran annabawa mm, ko eh. Eh, akwai annabin da an turo shi mursali ne amma shi shari'arsa kawai eh, tsoratarwa ne da abin nan yawanci babu maganganun ibada da sauransu kamar annabi dauda da aka ce an bashi shi abin nan ko mm. littafi to dole hujjarka sai ta bi irin waɗannan su ma duk ka nemo yadda za ka yi kawarware abu mm. shi ne ya ce bi mu sake hujjati bi kulle na biyu a duk cikin annabawan baki ɗaya mm. mu tsaya? akwai tambayoyi ne? in akwai tambayoyi saura minti goma sha uku sai mu tsaya kuma babu mu sai mu dan taba kada to bismillah to faslun malam yace fasali kenan haza hukum ma takunul mukhalafati fihi min al a'mali an qasdin وهو ما يسمى kullu ta التعقف ta التكاليف malam ya ce kuro wani sabon fasali yace haza kaga wannan hukumun mata kunu shi wannan fasali zai yi bayanin hukuncin Abinda yake kasancewa na muhalafatu fihi min na sabanin aiki a cikinta ka yi aikin da yake sabanin daidai ko an kasadin abu sanifi mutum eh, da gangan ko yana sane ya yi abin da yake sabanin abin da aka ce ya yi wa huwa ma yi san ma yata shi ake kira zunubi sabo me ya Shi shine a ce ka yi kaza ka ƙi ko a ce kar kaza kai kaza din eh in dai shari'a ta ce haka shine mukhalafatu fihi min al-a'mali ko shi ake kira ma'asiya ko kuma ma'asiya waye da kudu ta hatar takalifi mm. ma'asiya kuma ba ta zamantowa ma'asiya sai ta shiga karkashin takalifi sai mukallafi oh. sai mukallafi amma wanda ba mu kallafi ba shi ayi wani yayi laifi ba za a ce yayi ma'asiya ba saboda ba shi da takalifi ko bai balaga ba To, wa amma ma ya kuni bigayar kastin na wata amadin sa'awai wani siyani mm, fil za'ifi shar'iyyati mm. min ma taqarrara shar'u bi adamin ta'alluqi bi dabin bihi mm. wa tarkil mu'azah hazati alaihi wa ahwalul anbiya'i fi tarkil mu'azati bihi wa kaunihi laysa ma'asiyatin lahum ma ummihim sawa'un zalika ala aini na'am malam yace wa amma ma yakunu bi ghairi qasadin ko amma a wancan shi ka duk lokacin da mutum yayi abin da ya saba wa shari'a yana sane sunansa ma'asiya amma ma ya kuna bi gairi amma kuma abin da aka yi shi ba da sani ba ko wata ammudin ba da ta'ammudi ba ba da gangan ba ka sahawi kaman kai mantuwa ko yau kaman mutum ya mantuwa ya yi sahawu ko eh. kuma nisiyani ya yi mantuwa mm. sahawu karamin nisiyani ne ko yawwa to fil wa za a cikin duk wani ayyuka na shari'a sai mm. ko kuma ya yi nisiyani a ciki ko eh. eh, ina la ta jawaza an ummati ko an nisiyana wal hada ko eh. ya ga masu kurhu alaihi ji hadisi ko hmm. ya to a cikin waza'ifu shar'iyyati ko mimma ta karrara shar'u wanda shari'a ta tabbatar da shi ko hmm. bi adami ta'alluqi lihidab bihi hmm. wanda zance ko wahayi bai damfara da shi ba ko da kuma barin kama mai wanda ya yi wannan alaihi ya yi wannan abin ko mm. eh, wanda ya yi sahau ko nisiyani mm. da barin kama shi ai can ko inna Allah ta jawaza na ummati ya ce ko mm. eh, kaga ba za a kama shi ba kenan in dai daya daga cikin waɗanda hadisin ya faɗa ne to ya kamata ka sani halayen annabawa alaihi musallatu wassalamu a cikin barin aka masu bihi da yin wannan eh. Eh. wa ne da kuma kasancewarsa bai zamanto ma'asiya ba kenan mm. lahum gare su mm. ma a mm. eh, ummamihim ko? lahum ko? ma a ummamihim ko? yagwa har ma da idan al'ummominsu sun yi inda da sahau ne ko mm. wani siyani ne ko mm. kai mantuwa a cikin sallah ka gan ka zo ka gyara ai ba wani ma'akaza da za a yi maka a ce mm. duk da ka gyara ka yi kaza dai da ai ka yi laifi tun da ba haka muka ce ba a babu wannan To sun mazalika ala nau'aini to wannan hukuncin wannan yana zuwa ne a bisa ta hanyar fuska guda biyu to ma ɗari ƙudu balagu akwai wanda ta hanyar wahayi yake zuwa to wata ƙariru shari'i da abin da shari'a take tabbatar da shi wata allukul hakami da kuma ratayar hukunce-hukunce da shi abin ko ummati da sanar da al'umma yadda za su yi hukunce-hukuncen ko yadda za su yi ayyukan shari'a ɗin a aikace وأخذهم باتباعه فيه وأخذهم da kuma rukon da suke yi su annabawa bittiba'ihi da bin wannan fihi a ciki dan mabiyansu su gani ko shine dan a sanar da al'umma eh kaman hadisin sahaucen da aka yi sallama raka'a biyu ko kaga wasu ce an yi dan a sanar da mutane al'umma yadda hukuncin in wani irin wannan ya same shi eh. shi ne zai yi ko oh. eh. wa ma huwa kharijun an haza to da kuma wanda yake shi kuma ba baya bai damfari da wannan ba baya cikin ahkamu shari'ati ko oh. kuma dariqul balagi ba to mimma ya katas bi nafsihi wanda shi wannan kawai ya keɓanci da kansa ne to amma al'awwalu mm, to a hukumuhu inda jama'atin min al'ulama'i mm. hukumu sa'ud to malam yace hazal babi eh, amma al'awwal na farko wanda gairu dariqil balagi ko dariqil balagi ko eh. da da wanda aka faɗa yanzu eh. to hukuncin sa inda jama'atin gurin wasu daga cikin malamai hukumu sa'ud fil qawli Da hukunci ɗaya ne kamar yadda aka yi sahau a zance bi hazar babi amma a cikin wannan babi na isma kenan na isma kenan hmm? wa qad zakarna al-ittifaqa ala hmm. imtina idhalika fi haqqi nabiyina sallallahu alaihi wasallam kuma mun riga mun faɗa muku ittifaqin cewa eh, wato wato wancan da sahau da abin nan ba zai afku akan annabin mu wa alayhi salatu wassalam wancan abun duk da ya faru an ta bayani an yi bayani dalla dalla ko mm. Mm, a cikin mm. haƙin annabi alayhi salatu wassalam to wa ismatihi min jawazihi alaihi qasada kuma da kasancewa kariyar da Allah ya yi masa na daga wato jawazin wato wannan ya abku ga manzon Allah kasadan abusa da nufi Eh, au eh, sahawa ko kuma ya afku dan sahau oh, fakazalika qalu al-af'al to yanda suka faɗi cewa a ƙaulu. Hmm. Ƙaulu shi ne wahayu ko abinda hmm. za a yi masa wahayi ya faɗa hmm, eh. ba zai yiwu ba ko a samu sahawa a ciki ko ƙasadan ko sahawan wannan duk an yi bayaninsa a baya to haka ma malamai suka ce a fa'alin annabi ma ayyukansa ma in dai a babin ismati ne ko ko mm. kuma in dai a babin sahau ne da nisiyani ko kasadan mm. shi ma haka yake ba zai auku ba mm. la ya juzu dirqul mukhalafati fiha babu wata bai halatta a samu wasu hanyoyin da aka saba wa wannan ba a cikin wannan hukuncin la amdan wala eh ko a ce yayi da gangan ko a ce yayi da sahawu hmm. eh li'annaha bi ma'anar qawli eh, domin shi duk ayyukan annabi fa da yake daidai suke da fada yayi min jihatat tabligh ne daga bangaren isar da sako in dai wani abu ya fada ne wanda yake nuna hmm. sako ne ko shari'a ce hmm. to da fada da aiki duk ɗaya suke hukuncin da zaka zaka Ba wa zancen da ya faɗa shi za ka ba wa aikin da ya yi inda ya shafi tabaligi mm. wal ada'i da isar da sako kenan waɗuruku yal awaridi afkuwar waɗannan wato al'awaridi ma'abota bujirowa na lokaci kan lokaci alaihi ko eh. ko alaiha ko eh. a gare ko eh. yujibu tashkiki ya dawo yana kafa hujja kenan yujibu tashkiki kamar yadda eh. muka faɗa a baya eh, zai zai iya bayuwa a dinga shakka a cikin al'amuran annabi kenan wai saddibul mada'ina yawwa kuma zai sabbaba zai jawo maɗa'ina suka iri-iri a yi ta suka a ce na guri kaza ya yi kaza kuma yanzu ya zo ya yi kaza ya yi kaza oh, mm. wata zaru an ahadisi sahawi eh. tawjihatun wa tazuru malamai sun ba da uzuri an ahadisi sahawi abu sa hadisan da aka rawaito na sahau ko bi ta fuskoki da dama na zakuruha ba da haza mala ya ce za mu ambace ta nan gaba ma ko mala abu ishaqa eh. Eh, ya ce to abu sa wannan fassarar da muka faɗa eh. mala abu ishaqa abu hmm. ishaqa ko eh. sahibu sirati kenan eh. ah, musa wannan wannan abun ya ya abun nan ya yadda da wannan to wa zahabal aktsaru min al fuqaha'i mhm. wal mutakallimina mm. ila anna al mukhalafata mm. fil af'ali al balagiyati wal ahkam shari'iyati sahawan wa an gairi qasdin minhu ja'izun alaihi eto eh, eh, min malam ya ce wadda habal aksaru mafi yawa daga cikin malaman fikihu da malaman wato falsafa ko mantaki sun tafi ila annal muhalafata a hmm. samu saɓani fil af'ali a cikin ayyukan annabi hmm. ya faɗi abu kuma ya zo ya aikata saɓanin abin da ya faɗa hmm. amma albalagiyati wacce hmm. take ta shafi balaga wal ahkam ta shafi balaga shine abin da muka faɗa a baya zaka iya yin zance a balaga ba wannan ɗin kake nufi ba abin da yake bayan zancen shi kake nufi zahirin lafazin daban ma'anar da take karkashin lafazin daban ita ce take zuwa a cikin balaga to hmm. in dai zancen da a cikin irin wannan na balaga ne hmm. wal ahkamu shar'iyyati kuma sun shafi hukunce hukuncen shari'a aka hmm. samu sahawun a ciki ko kuma ya zamanto an gairi kasadin ba da gangan ba ba da nufi ba ko minhu daga manzan Allah to waɗancan fuka ha'u da mutakallimuna daga cikinsu Zance eh, ce ja'izun alaihi wannan zai iya yiwuwa. wannan zai iya yiwa kama taƙar kaman yadda ya tabbata min a hadisi sahawi fi salati mm. kamar yadda aka samu hadisan da aka rawaito a cikin wato mm. wannan sahau da aka yi a cikin sallah mm. wa bai baina zalika na aqwalil balagiyati sun bambanta tsakanin afkuwa irin wannan da kuma zantuttukan da suka shafi balaga suka zo a cikin balaga to liqiyamil mu'jizati shi wannan wai ba zai abuwa saboda shi yana damfara ne Eh, ba in dai ba na balaga ba ne to yana damfare da mu'ujiza ce ala sidikin filkauli eh, duk abin da ya faɗa gaskiya ne saboda mu'ujizar da ya nuna ko to wa mukhalafatu zalika na ha eh, in ku aka samu sabanin wannan ko a ce ya faɗa kuma an ga aiki ya saba mala ce to ai an samu tanakobi an samu wato bugun juna wannan zance ya bugu aiki aiki ya bugu wannan an samu tanakuri warwarewar abu kenan hmm. wa amma sahawu fil af'ali amma sahawu da zai afku a cikin ayyuka fagairu na in dai a cikin zance ne aka samu to an samu nakud hmm. amma in a cikin af'ali ne ba gairu munaqidin ko da ha. Mm. wannan ba zai warware abin nan din ba tarihim ba ba kuma zai zamanto ya soki ko ya an annabci ba bal galadatul fi'ili mm. wa gafalatul qalbi min simatul bashari malam ya ce bari ai daman in dai abun aiki ne ko mm. eh shine galatatul fi'il cudawar aiki yau kai wannan gobe kai sabaninsa ko eh, ko uwa ga falatil kalbi da ɗan kana ta zuciya min simatil bashar yana daga siffar ɗan adam duk ɗan adam yana da wannan kaman yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ana basharun an sa kamata sauna hmm. fa idza nasitu hmm. fadhakkiruni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce innama ana basharun ai a zahiri na da kuke gani na ni ma dan adam ne kaman ku ko mm. ai eh, an sa ina yin mantuwa ko unsiya ana mantar da ni kamatan sauna kamar yadda kuke yin mantuwa mm. yace fa idza mm. nasitu idan na na faɗa muku wani abu ko ba zan eh, na manta ba zakiru ni ku tuna mun ko Mm. na'am bal halatun nisyan yasawu na mm. bari mu kwana anan zai shiga kuma bayanin shi da sahu a cikin abin nan din ko eh, na salama ko ko akwai wurin kwana gaba kaɗan tafin shi ma da alheri salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da aka yi akan isma ta annabawa kafin aiko su game da ɗa'ifar da suka nuna cewa tana iya yiwuwa ɗin a wannan a rahin isma ɗin ta samu da su kafin a yi musu wahayi to nake tunanin kamar akwai abin tsoro a cikin da lamarin su misali kamar yadda maza su lake cewa ni annabi ne tun adam yana kwaba cikin turbayarsa sannan kuma wanda asali ya ce annabi adam da kuma annabi musa alaihi salam sun yi hujjatayya har annabi adam ya nasara akan annabi musa ake cewa shekara arba'in kafin a halice ka ni an riga an bashi a taura to sannan idan aka duba ni tambayata shine a nan wurin shine su annaba suna da haƙƙinsu suna mantuwa kamar daga halitta da Allah ya musu tun daga kan alimul zarri alimul arwa alimul ah, arham kamar yadda muke mantuwa yadda duk wannan abun da ya gabata sun manta su su sa da irin wannan haƙƙin su kamar yadda mu muke manta wannan abubuwan a ce bayan mun girma sannan muke tuna abin da muke ciki assalamu alaikum in Allah ya sa na fahimci tambayar tana nuna cewa a wato tun asali su da annabawa daman sun zama annabawa tun kafin ma a turo su inda na fahimci ita tambayar to wai suna manta wannan halin da suke ciki na san da suke tun alamar zarri bayan an aiko su bayan sun zo ina tamanin haka ne tambayar e to ai kaman kaman ka ba kanka ansa ne a jawabin da kai kafin kai tambayar tunda ka ce annabi ya ce ni an bani abnabci tun lokacin da annabi adamu yana cikin ko abin nan eh, tabansa da ruwa ko yana cikin wannan wannan ya nuna ai ba su manta da wannan ba ai duk abin da ake magana shine suna da isma kuma duk abin da suke yi da wahayi suke yi eh, da wahayi suke yi in dai na fahimci tambayar ba sa manta duk wannan halin da suke ciki domin sira ta nuna irin Eh, wato akabat ko wasu wasu wasu eh, mai ake kiransu wasu halaye da annabi ya dinga bi a ce ya zauna a hali kaza shekara dubu kaza ya tsaya lokaci kaza duk wannan gaba ɗaya waye ya faɗa mana waye ya faɗa mana wannan ai annabi ne ya gaya mana ko ai kaga ba sa mantawa kenan ko alamar zarra ce fa can tun ba a yi duniya ba gaba ɗaya ma ba a yi komai ba ma ya ce ina cikin halin kaza ba abinda da nake cewa sai kalma kaza daga nan ne shekara kaza na koma hali kaza na shekara kaza ina ta faɗar kaza duk wannan bayan an baci annabci ne ke faɗa don ya tabbatar da annabcinsa eh, ni a fahimta ta duka annabawa haka suke allah ya sa daidai muka faɗa allah ya sa mu dace